mun yarda da girmama amma shawara da kaifin basira ya kamata a dinga sa aliyu mutane so abin da ya faru kenan sai aka fara canje wannan tunanin namu wanda wannan ta zama ita ce illa babba ta farko da aka yi matasa ya tunanin ma shi ba zai iya ba an riga an kashe masa wannan tunanin cewa bai isa ya taso ya nema ba yanzu gani ake matasan ne yanzu suke ganin cewa kai salu ya yi yaro da yaya za ka zo ka ci za zaka gwamnan kano ka gani amma su duk iyayen gidan nasu da suke bi suke sai su sai su sai su su ba sun manta cewa su a matasan suka zamu saboda ka ga an taushe tunanin an tauye tunanin su suna ganin kamar ba za mu iya ba ka fahimta ni kuma na san cewa za a iya sannan abu na na na gaba ana amfani da talauci ana ana saka musu wani irin takunkumi idan ka nemi ka balle ka nemi ka nuna cewa kai kana da ra'ayinka sai amfani da wannan damar sai a tauye ka a hana ka motsi saboda kana bukatar yan kuɗi kaɗan kana matashi kana so ka dan saka hula mai kyau kana son ka dan fita ka dan yi abu kaza da wannan abu saboda haka an tauye ka an hana ka dama saboda dan da kake samun kuɗin wani ya ce eh, ga ra'ayin da zaka ka ka ce a ba kake gani ba shikenan ya rufe baka wannan damar to kaga an ana amfani da talauci ana hana mu da ina tunanin tunanin ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka ƙi yadda eh, a sami yawaitar arziki ga cikin talaka saboda za su sami yancin su sai abin da suke so su kuma kenan za a kashe eh, irin tasu tsarin siyasar to duk wannan su ne abubuwan amma ni babban abin da nake faɗa shine ni a rayuwa bana cire rai in ka yadda Allah ne mai yi to ka tsaya a tsayin ka tsaya a wannan gabar Allah ne ke yi saboda ka fita ka nema a wajensa ka bar wa Allah komai idan Allah ya ga dama zai baka ka san cewa shi ya baka idan baka samu ba ni bana ya shi da wani idan yau ban samu gwamnan kano ba ni ba zan ce wai don na ɗau prp na fada ba ni ba zan ce don gwamnati tana mulki ta karfi amfani da karfi ta kada ni ba ni ba yadda da wannan ba allah ne ba zan zama ba kuma na yadda cewa shi ne hana ni ba wani ba of course dama da sababi mm. amma na so wannan sababin Allah ne ya sako shi yau idan Allah ya so ya bani zai bani ba da ya sai hana mm. ai mun gani ya yi a baya musamman mu a Kano mm. ko ba gaskiya ba saboda haka idan ka yadda cewa Allah ya yi sai ka tsayar da tunaninka ya zama kana saka rai eh hope abinda bature yake kira hope ya zama cewa kakkafin da rai kakka yanke kauna cewa Allah zai iya maka idan ka samu wannan ka gama komai a rayuwa in kana da hope ka gama komai a rayuwa ko mara lafiya ne ka ga cuta tana ta danne tana